لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا افك مبين ina ma yayin da muminai maza da mata suka ji wannan mummunan kagen sun kyautata zato ga wanda aka jefa da shi cikin muminai kuma sun ce wannan ƙarya ce a fili kuma a bayyane